da farko za ku ji cewa rikici ya barke tsakanin 'yan ta'adda da kuma hukumar nan ta dss inda ta kai ga an halaka 'yan bindiga da dama kana a gefe guda ɗaya kuma za ku ji rahoton cewa da ya mataimakin shugaban 'yan sanda ya rataye kansa har da shi kuma za mu kawo muku rahoton cewa gwamnan jihar kanan dabo shi ma ya ware maƙudan kuɗaɗe domin a taimakawa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 a sare mu ga cikakkun rahoton nan akalla 'yan bindiga goma sha takwas ne aka kashe yayin da aka kwato bindigogi da dama a wani simame da jami'an tsaron dss da 'yan sanda da 'yan banga suka kai a zak kamfani da ke karamar hukumar wasi a jihar ta plateau majiyarmu daga yankin ta bayyana cewa an kashe 'yan bindigan ne tare da masu yi musu leƙen asiri da kuma wasu sarakunan gargajiya da al'ummar yankin ke ganin sun ci amanar su. lamarin na baya bayan nan ya faru ne makonni biyu bayan da 'yan bindigar suka kai hari a wata kasuwa da ke zura kamfani inda zai kashe mutane bakwai wani shugaban matasa a wasu shafi'u sambo ya tabbatar da faruwar lamarin sambo ya ce an kashe masu laifin ne a wani simami na haɗin gwiwa da jami'an tsaro na dss da 'yan sanda da kuma 'yan banga suka yi inda suka bi sawun 'yan bindigar har maɓoyo su ya bayyana cewa an kai wa 'yan bindigar simame ne a lokacin da suke wani taro a cikin jeji. al'amarin da ya faru ne da misalin sha ɗaya na safe a yayin da suke gudanar da taro a yankin anjima nasarar ce bayan wani sumaman haɗin gwiwa da 'yan sanda da ya da 'yan banga daga wasi da ma wasu makwabta daga jihar taraba ya kai kamar yadda muka samu rahoton a gidan jaridar nan ta Daily Trust ta yi rashin sa'a kokarin da ta yi na jin ta bakin kakakin 'yan sandan hakan ta daidai cimma ruwa ba da muka muku rahoton yadda aka yi da shi. wannan kenan a jihar oyo kuma wani mataimakin kwamishinan 'yan sanda globa halan aidemi ya kansa a cikin gidansa da ke garin obomoso a jihar ta oyo jaridar fon ta rawaito cewa aidemi na aiki ne a sashen rundunar binciken laifukan ta'addanci na ofishin 'yan sandan oloban a jihar lagos Waidemi ya kuma taɓa zama dogarin tsohon gwamnan jihar Oyo marigayi Adebayo Aluwa a Kala a watanni sha da ya kan mulki wata majiya daga iyalan mamacin tashe dawa a gidan jaridar na da Nation cewa Waidemi na ziyartar gidan nasa ne a lokutan bikin Esther. Majiyar ta bayyana cewa a wannan shekarar mataimakin kwamishinan ya sahale ya sa halewa masu taimaka masa da su tafi gidajen su yi hutu tare da iyalansu a cewar majiyar tabbas ki kan sani mun samu gawarsa rataye a cikin gidansa shi kadai ne dama a gidan ya zo kan a lokutan esta a cewar jaridan ta da son da wani yunkuri na jin ta bakin kiran da na yan sandan jihar adewale osipemo ya citara don haka an tabbatar da cewa dai a halin yanzu ya yi sa. da ƙarshe kuma gwamnatin jihar kanan daba dai ƙarƙashin gwamna abba kabir yusuf ya fara babban shiri domin tabbatar da walwalar marayu da kuma nakasassu a jihar gwamnatin jihar ta kuma kammala shirye-shiryen tallafawa yaran da ke zaune a gidajen marayu kamar yadda gidan jaridar ta pm news ta kawo wannan rahoton haka zalika kuma a cewar sanarwar da mai magana da yawon gwamna ya fitar su su bature da wakin tofa ya fitar gwamnatin jihar ta da kaddamar da hukumar na kasassu kamar yadda ita ma gidan rahoton na ait ya tabbatar da hakan sanarwar da ta kara da ta ce da cewa gwamnan abba ya jaddada kudirin gwamnatinsa na tallafa mazauna gidajen marayu a kano domin samun ingantacciyar rayuwa har zuwa girman su a kalamansa wani alkawarin yana nuna kokarin da gwamnati ke yi na samar da tsaro da walwala ga mazauna gidajen marayu a da gwamnan ya kuma bayyana kudirinsa na magance matsalolin da suka shafe su da suka shafe su ta hanyar samar da aikin yi samar da guraben katu samar da tallafin karatu da ba da tallafi wajen aurar da matan da ke zaune a gidajen marayu hakan a cewar sa ya yi daidai da manufar gwamnati ta damawa da kowa wajen ganin an samu cin ribar roman demokaradiyya gwamna abba kabiru su biya kuma bayyana shirin kafa wata hukumar kula da nakasassu ta da yin alkawarin ɗauko wani daga cikin su a ya jagorance su to masu mu a nan ne muka kawo muku ƙarshen wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar wasu narwa to ma hakan ne zai ci gaba da ba ku damar samun sabon rahotannin mu a koda yaushe da zarar mun daura su kana kuma ku danna mana lakin mu ma don mu ma hakan ne zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da sakuna ta da kuma neman muku rahotanni da haɗin su masu mu mun gode